يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 208 a karatun al'adabul mufrad littafin al'imam bukhari rahimahullah za mu karanta hadisi na 886 insha Allah tafi shafi na 287 wannan karatun yana dauke da bayani akan tonon asiri dalilin hakan ya sa al'imam bukhari ya yi babi na 393 sunan babin ifsha'u sirri babu ifsha'i sirri babi game da bayani akan fallasar asiri wato tonon asiri idan aka ce fallasar asiri ana nufin bayyana laifin wani wanda ya kasance a boye حدثنا عبد الله بن صالح الجهني الكاتب قال حدثني موسى بن علي اللخمي عن أبيه موسى بن علي يكربو حديث دقا ما هيفنسا سننس علي بن رباه ابن قصير عن أمر بن العاص وتو حديث أمر بن العاص صحابي من زمان الله أمر بن العاص yana cikin dakarun musulunci waɗanda su ne suka yada addinin musulunci a duniya gaba ɗaya babban sahabi ne su ne suka kai musulunci turai kuma shi ne mutumin da ya fara shugabanci a afirka gaba ɗaya shi ya kawo musulunci ƙasar masar kuma shi ne mutum da farko wanda ya shugabanci a wajen tun zamanin sai na abubakar suke tafiya jihadi har zuwa zamanin sayyiduna usman Allah ya kara musu yarda amr bin al-asi jagora ne daga cikin manyan jagorori na yaki daga cikin sahabban manzon Allah saboda haka yasa maganganunsu suna da tasiri ga rayuwar musulmai al-imam bukhari ya kawo mana maganar da amru bin al asi yayi a matsayinsa na babban mutum wani jagora da aka samu wanda musulunci ya amfana da rayuwarsa idan ya kasance irin wannan mutumin ya faɗi wata magana ta wannan maganar ya kamata musulmi ya rike ta da kyau wannan magana ce ta amuru bin al bai jingina ta ga manzon Allah ba ya faɗi abubuwa guda uku a wuri ɗaya Allah ya ƙara masa yarda da farko ya ce ajibtu minar rajuli ina mamakin mutum ya firru minar kadari wanda yake gudun kaddara ina mamakin mutumin da yake gudun kaddara wa huwa muwaƙe ohu alhali kaddara na ta auku gare shi wa yara alƙazata fi aini akhihi kuma yana ganin haki a idan dan uwansa wannan ya zo cikin annihayatu fi garibin hadis na ibn yana juz'i na hudu shafi na talatin da larabci alqazatu ma yaqa'u fil ayn abinda ke fadawa cikin idan mutum idan aka ce haki ya fada idan mutum to da larabci ana kiransa alqazatu jam'usa shine alqaza amr bin al ya yace mutun yana hangen haki yana hangen haki a idan dan uwansa wa yad'u al-jiz'a fi ainihi alhali ya bar ku tuttire a idonsa wato wannan kamar karin magana yake ina mamakin mutumin da zai hangi idon mutum ya iya ganin haki a idonsa amma a nashi idan akwai kututture wanda girmansa ya kai na bishiya a nashi idan bai gari ba shine ibn al-asiri a littafin a nihayatu fi garib al-hadith yace darabahu masalan liman yara as-saghira fi nas wato amr bin al ya buga misali ne da mutumin da ke ganin abu kankani daga cikin aibobin mutane wa yu'ayyiruhum bihi yana aibanta mutane saboda wani laifi da suka yi kaɗan wa fihi min al'uyobi alhali shi kansa yana tare da wasu aibobi ma nisbatuhu ilahi ka nisbatil jiz'i ilan kazati inda za a kwatanta aibun da yake tare da shi shi kansa da aibun da yake kushe mutane da su ta ce nashi aibun wato kaman tutture ne a kwatanta shi da haƙƙi da ke shiga idan mutum wato sai mutum ya bar duba nashi hakkin ya koma duba na mutane alhali a tare da shi akwai cutar da ta ninka wancan da ke tare da mutane kaga kenan nan amurbin al'asu yana cewa ina mamakin mutumin da zai iya ganin aibu a idon wani amma yana tare da aibun da ya ninka wannan bai dubi nashi ba Ya ce wa yukhriju na min nafsi a akhihi ina mamakin mutumin da zai kokarin fito da kiyayya daga ran dan uwansa da larabci idan aka ce abignu wannan ma ya zo cikin annihayat fi garib alhadis yana juz'in ina uku shafi na 92 abignu alhiqd wal adawa domin duk sa'ilin da zaka bankado sirrin wani to kana bankado kiyayyarsa ne makanka shine yace ina mamakin mutumin da zai kokarin fitar da kiyayya daga ran ɗan uwansa musulmi wa ya da'u babna fi nafsihi ya kyale irin wannan kiyayyar irin wannan sababin wannan kiyayyar a cikin ransa sannan sai ya ce wa ma wa ba'atu sirri inda ahadin ban taba aje sirri na a wajen wani ba falumtuhu ala ifsha'i sai kuma in zarge shi saboda ya fallashe ni wa kaifa alumuhu don me zan zargi wanda na ba shi sirri wa qad bihi zar'a yana cewa alhali na wazira'in ya fi nashi takura wato wannan magana ce mai ma'ana magana ce wanda jagora ya yi kamar karin magana ne ga mai hankali ya idan zan iya ɗaukan sirri na in ba wa wani to don wannan mutum ya fallaci sirri na bai kamata in zarge shi ba saboda ai yake cewa dan me zan zargi wanda ya fallashi sirri na wa qad biktu bihi zar'an alhali na wa zira'i din fi nashi matsewa na wa ya fi nashi matsewa ai tunda ka iya bada sirrin ka ga wani to dan ya fallashe ka kar ma kai mamaki wato abin da yake cewa dan me ma za ka gaya ma wani sirri idan har ka iya faɗa ma wani sirri dan ya fallasa ai bai kamata ma ka damu ba saboda ai ka fi shi takura da ka gaya mai sirrin don haka in ya fallasa ba komi bane wannan sharhin sa zo cikin lisanul arab na ibn manzur yana mujallar na takwas shafi na 96 yace wajhu tamsil wato misalin da yake bayarwa a nan da waɗannan maganganu da ya bayar annal qasira zira mutumin da ya zamanto hannunsa gajere ne la yanalu ma yanalu tawilu zira mutumin da ya zama yana da dogon hannu abin da ya ɗauko kai mai gajeren hannu ba za ka iya daukowa ba wala abin da abinda yayi kai ba za ka iya ba fadriba matsalan lillazi saqadat quwwatuhu duna bulughi al-amri wal iktidari alayh saboda ka larabawa sai suna buga misali da wannan idan har ka ba da amana ga wani sai ya ci to kar ma ka damu saboda ai ka fi shi takura da ka ba shi amana din tunda ko ka iya ba shi amana ya ci to wannan ba abin mamaki ba ne wannan magana ta amru bin al-asi ta zo a wasu littafai kamar misali akwai kitabu samti na ibn abid duniya wanda zaka gani a sharhin wannan hadisin yana cewa wa ma wa ba'atu firri inda hadin afshahu alayya falumtuhu ni tunda nake ban taba zargin mutumin da na bashi sirri ya fallashe ni ba ana kuntu abu ya haifu ista istawda'tuhu iyyahu ai tun da na iya ɗaukan ajiya na ba ma wani na ɗauki amana na gaya ma wani na gaya masa sirri na to ai na fi shi kunci saboda ka in ya fallasa wannan ba abin mamaki ba ne akwai littafin da ake kiransa sharhu al mufrad na ibnu raslan a littafin yana cewa kamar amru bin al-as yana gaya mana ne ka kiyaye sirrin tun farko don idan sirri ya riga ya fita to komai zai iya faruwa waɗannan maganganu na amru bin al sahabin manzon Allah bai danganta su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba maganarsa ce tana bukatan abubuwa guda bakwai domin malamai sun yi sharhi akan wannan maganar tashi sharhi mai tsawon gaske Allah ya kara masa yarda abu na farko shine takrijin hadisin shi kansa wannan hadisin na amru bin al-asi magana da ya faɗa din nan kamar da al-imam bukhari ya kawo ta anan al-imam al ya kawo maganar al da yawa ya kawo al-littafin as-sunan kubra ya kawo al-littafin shu'ab al-iman shine hadisi na 4793 kuma akwai littafin al-imam al-baihaqi da ake kira kitabul qada'i wal qadar hadisi na 501 kuma hadisin yana cikin littafai na malaman sunna malamai da suka rubuta littafan aqida na farko kusan duk littafin da ka duba sai ka gani misali kitabu zuhudi na ibn mubarak hadisi na 1448 yana kuma sharhu usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa littafin lalakai hadisi na 2235 babu shakka wannan magana ta tabbata daga abdullahi bin amri Allah ya kara masa yarda so amma kaga bai jingina maganar ta ga manzon Allah ba to sai dai ba shakka an samu hadisi daga manzon Allah kuma wannan hadisin mun karanta shi ma a littafin nan al-adabul mufrad hadisi na 592 mun karanta asali hadisin manzon Allah shi amr bin al-asi ya faɗi magana bai jingina ta ga manzon Allah ba amma mun karanta riwayar da aka jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda abu huraira ya ruwaito hadisi mai kamar wannan yanda amr bin al-as yake faɗin maganar nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzon Allah ya ce yubsiru ahadukumul qazata fi aini akhihi don me ɗayanku yake iya hangen haki a idon dan uwansa ka hangi idon dan uwa sai ka ga akwai wani haƙƙi akwai tsinke da ya fada ko wanda ci ko wata ƙura wanda shi ake ce ma alƙazata za ka iya hange a idon mutum saboda tsananin ƙuda ido za ka iya hangen ɗan ƙanƙanin abu da yake idon dan uwanka sai mazan Allah ya ce wa yansal jaz'a amma mutum sai ya manta kututture fi ainihi a nashi idon manzo Allah ya ce a idon wani ka hangi haƙƙi ɗan ƙanƙani amma a naka idon akwai wani abu da girmansa ya kai ku tutturen bishiya ne ake nufi da aljaza a wata riwayar ya ce aljazla shine tushen bishiya wanda wannan ya zo a lisanul arab mujalla na goma sha ɗaya shafi na ɗari da shida aljizlu ma azuma min usuli shajarin muqatta'a tushen bishiya shi ake ce ma aljizlu a riwaya ta biyu manzon Allah ya ce aljaz'u aljaz'u shine kututture bi ma'ana sakun nakhla kowace kowace kalma ta zo daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabi yana cewa yana gaya ya masahabbai don me yasa ɗayan ku zai iya hangen tsinke ko kura a idon wani amma a shi idon akwai aibun da ya kai girman kututture bai iya gani ba kaga wannan magana ce da mai hankali zai gane kuma wannan maganar ta manzon Allah ta inganta so hadisin amr bin al-asi ko da dai a hadisin da muka karanta bai jingina maganarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma hakika hadisin manzon Allah ne hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2761 mun karanta shi a littafin nan shine hadisin 592 an yazid bin al-asam al-amiri qala sami'tu abu ya yaqulu wanda shima ya kawo shi mawqufun yubsiru ahadukum al-qazata fi ayni akhihi wa yansa al-jizla fi ayni nafsihi abu ubaidin yana cewa al-jizlu al-khashabatu al-aliya al-kadira hadisin abu yana silsilatu sahiha hadisin 33 da kuma hadisi na da. 5761 yana sahihu ibn hibban hilyatul auliya na abu nu'aym yana mujallar na 4 shafin 99 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 8013 wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka koda hadisi na muka karanta din nan mawqufun hadisin ya tsaya ga amr bin al-as amma akwai riwayar da ta tabbata daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa don me don me musulmi zai iya hangen tsinke ko kura ko wani hakki a idan dan uwansa amma a nashi idan akwai cutar da ta ninka wannan ninkin ba ninki amma bai gani ba kada mai hankali zai gane abinda annabi yake ishara da shi wato zaka iya hangen dan uwanka yana laifi kai kuma kana tare da laifin da ya ninka nashi ninkin ba ninki amma baka gana ka ba shine abin da manzon Allah yake karantar da mu wato shine Amr bin al-As yace ina mamaki mutumin da ya san kaddara amma yake gudunta don ko ka guje ta ta aukan maka yace wa huwa muwaqi'uhu alhali dole sai ya cimma wannan kaddara din don ina mamaki mutumin da ke hangen haƙƙi a idan dan uwansa amma ya bar wani aibu da ya kai girman ku tutture ana shi idan bai iya gani ba nashi idan bai iya ganin wani aibu da ke tare da shi ba amma ya gani a aibun dan uwa musulmi yake ba da waɗannan kalamomi domin ta irin waɗannan maganganu mutane masu hankali suna samun shirya dalilin da ya sa al'imam bukhari ya kawo wannan hadisin kenan su wannan uh, matsala ta farko la shakka hadisin ya tabbata daga manzon Allah abu na biyu wato shine sharhin hadisin malamai sun yi sharhi game da wannan hadisin tunda asali maganar manzon Allah ce amr bin al-asi ya faɗi irin ta ko da dai bai jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba al-imam al-munawi a littafin faidul qadir juz'i na 6 shafin 591 yace ka annal insana wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara ne shi mutum li naqsihi saboda na kasar halittan dan adam asali halittar dan adam akwai na ƙasa wa hubbi nafsihi saboda son kai mutum yana son kansa ya tawaffaru ala tadqiqin nazari fi aibi akhihi zaka ga dan adam ya kura ido ya naci sai ya gano aibin wani mutum don mutumin da kaga ya dage kokari yake ya gano aibin wani to na ƙasa tana tare da shi fa yudrikuhu ma akhafa'ihi kuma idan dan adam ya dage zai iya gano ganowa sai ya gano laifukan ko da yake suna boye shi yasa manzo Allah ya bada misali da haƙi a cikin ido kaga hakki a cikin ido sai mai idon yake iya sani in ba dai idon ya canza launi ba wani abu idan ya fada idon mutum ba za ka iya sani ba sai in ya gaya masa ko idan ka dubi idon sa ka ga idon ya canza launi sannan za ka gane shine yace duk da aibun kankani ne yana idon dan adam amma mutum saboda ya gano aibin wani sai ya turje ya gano inda ya gaza dan adam yakan dage ya gano inda wani ya gaza ba inda ya cika ba fa ya'ma bihi an aibin fi nafsihi shine sai manzo Allah yace to ai dagewar da yayi sai ya gano aibin wani wannan dagewar ta makantar da shi har bai iya ganewa ba a tare da shi akwai aibin da ya ninka na wancan linkin ba ne ke shi abinda manzo Allah ke gaya mana zahirun la a bihi wanda nashi aibun ma ba a boye yake ba kaga shi sai ya dage kafin zai gano haƙƙi a idan wani amma nashi aibun a fili ne shi yasa manzon Allah ya bada misali da nashi da kututture ai kowa ya ga kututture ya gane shine manzon Allah ya ce to ka iya gano haƙƙi a idan wani kai kuma a tare da kai akwai aibun da ya kai kututture wanda ba sai an ƙure ido ba da an ganka an san da an ganka an san kana da aibun mai aibu shi ke ƙoƙarin ya gano aibu a tare da wani shi ne malamin ya ce wa fihi al'uyubi ma nisbatuhu ilaika nisbatul juz'i ila al mutum ya dage sai ya gano aibun wani alhali a tare da shi akwai aibun da girmansa kamar a kwatanta haƙƙi ne da kuma girman kututtule da ba zalika min aqbahil qabahihi wa afdahil fadaihi shine sai malamin ke addu'a yake farahim Allahu man hafiza qalbahu wa lisanahu yace Allah kai rahama ga musulmin musulmin da ya iya tsara zuciyarsa da kuma harshensa wa lazima sha'anahu mutumin da ya dubi lamarinsa kawai wa kaffa an irdi akhihi ya kauda kai ga mutuncin wani wa a'raba amma la ya'nihi mutumin da ya kauda kai ga abin da bai shafe shi ba faman hafiza hadhihi alwasiya al-imam al-munawi yace duk wanda ya tsara wannan wasiya ta manzon Allah damat salamatuhu to da wato kubutarsa a rayuwar duniya zaka dawama zai gama da duniya lafiya wato abinda annabi ke cewa idan har zaka rika duba aibun kanka ka daina duba na mutane to zaka gama da duniya lafiya wa qallat nadamatuhu kuma da wuya kai nadama a rayuwarka fa taslimul ahwali li ahliha aslam shine yace ka kyale al'amari ga mutane shi yafi dacewa amma duk mutumin da zai rika shiga harkan jama'a sai ya gano inda suka yi laifi to wannan ba zai gama da duniya lafiya ba Allah shi tare kuma in ka dubi littafin muwatta <clears throat> al-Imam Malik eh, akwai hadisi na 2075 wani almajirinsa da ake kiransa abu mus'ab ahmad bin abubakar al-qurashi ya ce haddasa malikun al'imamu malik ya karantar da mu labari annahu balagahu labari ya iso gare shi anna isa na maryama alaihi salam annabi isa ya taɓa yin magana kana ya ƙun annabi isa alaihi salam yana cewa la tuksirul kalama bi gairi zikirillahi fa taqsuwa qulubakum kar ku yawaita magana in dai magana ba zikirin Allah bane kar ku yawaita inda annabi Isa alaihi salatu in kun yawaita to zukatan ku za su kekashe wato yawan magana yana busar da zuciya sai dai fa maganan nan in ta shafi addinin Allah annabi Isa ya ce fa innal qalbal qasi fa innal qalbal qasi ba'idun min Allah zuciyar da ta kekashe kuma tana nesa ne da Allah walakin la ta'lamuna alhali ku ba ku sani ba to ashe yawan surutu ba alkhairi bane ga mutum sai fa idan wannan magana tana da alaka da addinin Allah wanda Allah ma ya faɗa mana la khayra fi kaseerin min najwa annabi isa alaihi salam yace wala tanzuru fi zunubin nas annabi isa yace ku daina duba laifukan mutane ka annakum arbabun kaman ku din iyayen giji ne ku daina duba laifukan mutane kamar kuɗin iyayen giji ne wanzuru fi ma fi haka annakum abidun in ma za ku dubi laifukan mutane ku rika dubawa kamar kuɗin ma bayan Allah ne amma kar ka rika dubawa a matsayin kai ka samu tsarkaka don haka yanzu kai ne zaka iya gyara wani fa inna man nasu mubtalan wa mu'afa annabi Isa yake su mutane mutum biyu ne daga wanda Allah ya jarabce shi sai wanda Allah ya kare shi farhamu ahlal bala'i idan har kaga wanda Allah ya jarabce shi to ka tausaya mishi wahmadullah alal afiya kai kuma da Allah ya kutar da kai sai kai ma Allah godiya wanda yana cikin littafin muwadda hadisin al-Imam Malik Allah ya masa rahama to wanda ke nuna cewar duba laifin mutane bare har ai kokarin tono sharri ba karamin laifi bane a sunnar manzon Allah yana da hadari malamai sun yi sharhi kai kamar ibn al-qayyim a littafansa da yawa misali a kitabul fawaid shafi na 104 yi sharhi ce man arafa nafsahu ishtagala bi islahiha an uyubin nasi don mutumin da ya san darajan kansa to dagewa yake ya gyara rayuwarsa maimakon ya dinga duba aibin mutane wa man arafa rabbahu ishtagala bihi an hawa nafsihi wanda ya san Allah to sanin Allah nan ya ishe shi yana shagaltar da shi bare har a ce ya koma bin son rai domin son rai ke sa mutum ya koma duba laifukan mutane ya banna shi haka a littafinsa miftahu dari sa'ada a mujallar na farko shafin 298 ya ce min alamati ahli sa'ada wal muwaffiqina littauba alamar da take nuna maka akwai alama da mutum zai iya ganewa cewa zai tsira a lahira akwai alamomi Allah ka samu dace da su akwai alamar da take nuna maka cewa duniyar ka za ta yi kyau kuma lahirar ka ma za ta yi kyau idan ka dubi karantarwa manzon Allah annabi duya mana isharar da su ibn al-qayyim al-jawziya yace alamar da take nuna maka duniyar ka za ta yi kyau lahirar ka ma za ta yi kyau kuma za ka samu dacewa da tuba alamar na daya al’imtaku an uyubin nasi ka kau da kai ga laifukan mutane wannan babban alama ce don mutumin da bai kau da kai ga aibin mutane ba laifukansu ya zama shi damuwarsa sai an gano mai laifi a hukunta shi to duniyar ba za ta mar kyau ba bare lahira dalili kuwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi halicci duniya ya halicci mutane ya bata hakan Allah ya fi kowa sanin ana mai laifi ya sani amma duk da haka Allah ke rufa asirin mai laifi sai yanzu idan ka nuna kai sai ka hukunta kai sai ka yi horo kamar kana cin gyaran Allah tamfar kana nuna Allah subhanahu ta'ala bai daidai ba amma in ka dubi naka aibu kai kokarin gyara to sai ka rabu da duniyar lafiya ke cewa wal fikru fiha fa innahu man shagala bi aibi nafsihi duk mutumin da aibun kansa ya ishe shi ba liman shagalahu aibuhu an uyubin nas yace wannan ya ji dadi wannan ya tsira ibn al-qayyim jawziya yace wa wailun liman nasiya aibahu duk mutumin da ya manta aibunsa ya manta laifinsa wa tafarraga li uyubin nas ya zama ba shi da aiki sai ban kado aibun mutane ibn al-qayyim jawziya yace haza min alamati shaqawa wannan alama ce ta nuna mutum ya taɓe kama annal awwala min amarati sa'ada kamar yanda in mutum ya da kai ga aibin mutane alama ce da take nuna ya ci nasara a rayuwar shi ta duniya kafin a je lahira idan ko mutum ya sa ido akan laifin mutane to alama ce babba da take nuna cewa wannan mutum ya taɓe Allah ka kare mu a littafin ƙwariƙul hijiratai nan ma ibn qayyim ya yi magana littafansa suna da yawa uh, yana mujallar na farko shafin 270 ya ce abinda ya kamata ga musulmi an yi siyahu ru'uyatu ta'atihi wa yushjiluhu bi ru'yati zambihi abinda ya kamata shine ka manta komi ka rika duba biyayyar da kake ma Allah kai kanka sannan ka manta laifukan mutane ka rika duba naka laifin da kake ma Allah fala yazalu nasba ainihi da'iman ka rika kawo laifukanka a gaban idanunka idan kana haka to ka gama da duniya lafiya fa inna allaha idza arada bi abdin khairan salaba ru'yatu eh, ru'yata a'malihi alhasana min qalbihi idan Allah madaukaki yayi nufin alkhairi ga bawa to shi wannan bawa Allah yana cire tunanin wani abu mai kyau a zuciyarsa kullun tunaninka aikin da kake yi bai kyau ba to alamar Allah ya nufin alkhairi gare ka kenan wal ikbaru biha min lisanihi saboda ka ba za ma ka iya faɗa da harshen ka ba ai mu ne muke kaza ai mu ne saboda baka ganin ma kai mai kyau idan Allah ya nufin alkhairi gare ka da'iman aikin da kai gani kake ba kai daidai ba saboda ka kullun neman gafaran Allah kake kana da gyara wannan aikin shagalahu bi ru'yati zambihi sai rika duba laifukansa yana ta neman gafara yana daɗa gyarawa fala ya zalu nasba ainihi hatta ya dukula janna haka mutum zai rika duba laifinsa yana ta gyara yana neman gafara har mutuwa ta cin masa mutuwa na zuwa sai a ce je ka aljanna amma idan mutum alamar taɓewa tana tare da shi to yana ganin a duniya su ne tsarkaka haka yake tunani saboda ka duk wani mutum mai laifi ne wannan alama ce ta shakawa tun daga duniya kafin a je lahira wanda duk malaman sunna sun tabbatar da wannan Allah ya tsare mu akwai al-imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti wanda sa 1089 ruwansa da duniya a yau suna cikin malaman hadisi manyan malamai akwai littafin sa Rawdatul Uqala yace wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu tarku tajassus ala uyubin nasi abinda manzon Allah yake mana ishara da shi da wannan hadisin shine mu daina kokarin tono laifukan mutane mu daina mal ishtigali bi islahi uyubi nafsihi manzo Allah yana kwadaitar da mu mu shagalta wajen kokarin gyara anamu aibobin mu rika duba aibin mu muna neman gafaran Allah muna neman muna kokarin gyarawa fa in ishtagala bi uyubihi an uyubi ghairihi idan mutum ya shagalta ta wajen duba nashi laifi ba laifin wani ba araha badanahu wa lam yat'ab qalbuhu ya hutar da jikinsa sannan bai wahal da zuciyarsa ba fa kullama tala'a ala aibin li nafsihi hana alayhi ma yara mislahu min akhihi duk sa ilinda ya dubi nashi ran to zai ga wani aibu yana tare da wannan aibu saboda ka in wani musulmi yayi irinsa sai ya ga shi ma ai ya taba kamanta irin wannan din ko da bai zama ɗaya ba wa man ishtagala bi uyubin nasi an uyubi nafsihi amma duk mutumin da ɗabi'arsa ita ce bankado sirrin mutane ya tona asirin su ya fallashe su amma qalbuhu zuciyarsa tana makancewa wata iba badanuhu sannan jikinsa zai gaji domin kusan duniya kullun a laifi ake so in ce za ka rika tono masu laifi kaga haka mutu ba za ka gama ba domin masu laifin suna nan a doron kasa da yawa wanda kai ma kana cikin su wa ta'azzara alaihi tarku yubi nafsihi gashi can bai dubi shi ya gyara ba gashi nan yana ta kokarin tono sirrin mutane bai gama ba saboda haka sai ya gama rayuwarsa a duniya ba shi da riba saboda haka yasa abinda ake ce ma wai whistle blower ba shi da asali a sunnar manzon Allah da zama musulmi sa ita ce yayi kokari ya tona asirin mai laifi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai daban-daban ya kyamatar da shi Allah ya samu gadi wanda ma in ka dubi al-mawsu'atu al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah mujallad na 24 shafin 169 ajma' al-ulama duk malaman sunna kaf babu wani malamin sunna ala anna man ittala ala aibin ka'idar da malaman sunna suka tabbatar ita ce duk mutumin da Allah ya nuna mar aibun wani au zambin ko laifin wani au fujurin ko fajircin wani limu'minin min zawil hayati in dai mutumin nan an san shi da kamun mutunci bai shahara da wannan ba au nahwihim mimman lam yu'raf bi sharri wal adha ba a san shi da wani sharri ba ba a san shi da wani laifi ba saboda dan adam kamar inda manzo Allah ya faɗa ne kullu bani adamu khata'un duk wani ɗan adam mai laifi ne in ji manzon Allah illa kawai laifinka ya ɓuya shi ya sa mutane ba su gani ba ko kuma laifinka kaɗan ne wani kuma nashi Allah ya jarabce shi da babba so idan har Allah ya nuna maka laifin wani wannan mutumin lam yashtahir bil fasadi duniya ba ta san mutumin banza ba ne, bane walam yakun da'iyan ilayhi sannan kuma ba mai kiran mutane ne a zo a saba ka'ida ba domin idan mutum ya mai da laifi abin da'awa yana kiran mutane a yi wannan laifi to wannan kaga ba maganar ba a magana shi ta wajen waɗanda ake rufe asirinsu amma malaman sunna sun yi ittifaki don mutumin da ka gan shi yana aikata wani laifi tsakaninsa da Allah ka an yi sharaba muskiran ka tarar da wani na shan giya au yazni ko yana zina au yafjur mutakhawifan mutakhafiyan gaira mutahattikin wala mujahirin ba a fili ba yun dabu lahu an yasturahu mustahabi shi ne ka rufa mar asiri duk malaman suna sun tabbatar da wannan wala yakshifuhu karka yadda ka bankaɗo sirrinsa lil wal khassa karka bayyana sirrinsa ga al'umma karka bayyana sirrinsa ga wasu keɓaɓɓu wala lil hakimi ko da ga shugaba ne au gairin hakimi wanda ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk malaman sunna sun yarda da wannan wanda shine abin da manzon Allah yake gaya mana yana daga hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na karantar da sahabbai ta ba da irin wannan misali manzon Allah yace don me dayan ku zai iya hangen haki a idan dan uwansa ya manta kututture a nashi idan ai hikimar magana kenan don me zaka iya ganin dan uwanka yana laifi saboda ka zaka bankaɗo sirrinsa kai ka manta kana da laifi mutane ne mu ba mala'iku ba ne saboda ka kowa da irin nasa laifi abinda musulunci ya yi wanda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da awarsa ta yi nasara sahabbansa Allah maɗaukaki ya marayuwarsu albarka duk abinda manzon Allah ya faɗa suna ɗauka idan annabi ya faɗi magana shi kenan sam'an wa ta'a amma mu da yanzu mun ji wani abu daga turai ko da ga sunnar manzan Allah sai mu watsar da ita idan aka ce ga wani abu da ake kira whistle blowing sai mu rike shi saboda ka kana ganin ka yi kokarin neman sirrin mutum ka kado wannan abu ne mai kyau wanda kuma a sunnar manzan Allah haramun ne abu na uku shine wannan ka'ida ce kamar yadda muka ce duk malaman sunna sun a kai, babu wani malami da ke tantama akan abin da muka faɗi dinnan ka'ida ce wanda an same ta ta hadisan manzon Allah da yawa daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisan Abu Huraira wanda limamin nawawi ya sa shi a cikin arba'una hadis saboda yana da cikin hadisai waɗanda suke da ilimi mai faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai iyyakum wa dhanna ku kiyaye aiki da zato fa inna dhanna akzabul hadisi saboda shi zato shine mafi ƙaryar zantuka ko da gaskiya ne in dai zato ne manzan Allah ke karka aiki da shi sahabai sun dauka shi yasa suka zauna lafiya manzan Allah ya ce, wala ta hassasu da farko ya ce kuma kada ku yi satan sauraron magana kada ku saci sauraron magana shi ne ta hassasu wanda ya zo cikin sharhun nawawi ala sahih muslim a juzu'i na shida. shafi na 92 at-tahassus al-istima'u li hadith al-qawl abinda ake nufi da at-tahassus shine ka saci sauraron mutane wanda a yanzu an saba kana magana da mutum ba yana recording a waya ya za a yi ma ya tsinto magana ka dan ya watsa duniya ya fallashe ka musulmi ne ke wannan ba makafiri ba manzon Allah ya ce satan sauraron haramun ne wanda da shi annabi ya fara sannan manzo Allah ya ce wala tajassasu kada ku rika tone tone shine tajassasu wala tajassasu at-taftish an bawatin al-umur abinda ake ce ma at-tajassus shine ka ringa kokarin sai ka gano abinda ya buya game da halayen mutum ko dukiyarsa ya akai wane ya samu kaza wanda ya halicce shi ya masa sababin samu ko ta halal ko ta haram Allah ya fi ka sani na a awanni shine malamai suke cewa aksaru ma yuqalu fi sharri duk kalmar da ka an ce at-tajassus to akasari abin ya shafi sharri don haka yasa yake kira al-jasusu mai leken asiri sahibu sirri sharri manzo Allah ya ce wala tahasadu kuma kada ku yi hasada domin da yawa hasada ke daukan mutum yayi kokarin gano yadda aka yi samu dukiyar ba ruwanka manzo Allah ya ce kada ku yi hasada ku rika kyashi dan mai wane ya samu abu har abada mutum bai samun abin da Allah bai rubuta mishi ba iyakar abin da ka samu wallahi shine wanda Allah ya rubuta ma kaga shi yasa wannan sahabi amru bin al-as cikin maganarsa abin da ya fara da shi yace ajibtu min ar-rajuli yafirru min al-qadari wa huwa mawaqi'uhu ina mamakin mutumin da ke gudun kaddara ita ko kaddara ne ko ka guje ta sai ta same ka so ba ka samun wani abin da Allah bai kaddara maka shi ba maza Allah ya ce wala dabaru kuma kar ku yi kiyayya me ke sa mutum ya binciki sirrin wani saboda kiyayya ba ka san shi ba za ka tone tone ya za a yi a samu asali musamman tafiya irin ta siyasa daga musulmi ne zai biya kuɗi a je a tono sirrin wani saboda abokin adawarsa ne ta wajen zaɓe Allah ka shirye mu maza Allah ya ce wala tabagabu kar ku yi gaba ƙarshen maganar annabi sai ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana manzon Allah ya ce ku zama bayin Allah ƴan uwan juna wannan hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari babu ma yunha an tahasud wa tadabur hadisi na 2717 da kuma sahihu muslim babu taharimi dhanni wa tajassus hadisi na 2563 wanda wannan hadisin muttafaqun alai ya sa sahabbai sun rike duk abin da manzon Allah ya faɗa din nan da suka rike sai suka zauna lafiya duk abin da annabi ya faɗa din nan sahabbai sun kiyaye Allah ka samu iya koyi da su shine al-Imam al-Qurtubi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da zato domin zato shine farko kaga mutum ya samu kuɗi baka san wace hanya ba ina ruwanka abinda ake nufi shine at-tuhuma allati la sababa laha ka fara zargi ka fara tunani a zuciyarka wanda babu sababi kamar yattahimu rajulun bil fahisha min gairi an yabhara alaihi ma yaktabiha don haka daga nan sai manzo Allah ya tsallaka ya ce wala tajassasu kuma karma ku dinga bincike karma ku yi bincike da farko zato ne ya zo ranka ya aka yi wani ya samu dukiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan zaton kai jifa da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in baka yi ba to za a kai ga za ka fara yunkurin sai ka binciko wannan binciken ma sai manzon Allah ya datse shi yake shi kansa tona-tonan kar'ai wa zalika anna shakhsa yaqa'u lahu khatirut tuhuma al-imam al-qurtubi yace da farko abinda shaytan zai fara jefa ma a ranka shine ya akai wani ya samu dukiya to ina ruwanka ba kai ka halicci dan adam ba ba kai zaka azuta shi ba idan ya samu mahalicin shi fi kowa sani yana ganin shi in hanyar halal ne yana ganin shi in hanyar haram ne yana ganin shi Allah bai turo ka ka zan mai hisabi akan bayan Allah ba fa yuridu an yatahaqqaqa idan mutum ya ki watsi da wannan tunanin to sai ya fara shedan sai ya sa mai tunanin abinci ko sirrin wannan mutumin wa yabhafu wa yastami'u to daga nan ta ya za a yi abinci ko sai a fara zuwa abokan hiransa yaya kuka ji mutumin nan kaga shine manzo Allah yake wala tahassasu ya fara da karma ku saurari maganganu saboda ku gano sirrin wani fa yabhatu wa yastami Allah tabaaraka wa ta'ala wanda duka wannan ya zo cikin alqur'ani da kansa ya hana yana suratul hujurat aya ta 12 Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhanni ya ku waɗanda suka yi imani ku nisanci zace-zace masu yawa wanda wannan ya nuna maka cewa galibin zato babu alheri a tare da shi shi sa ya ce inna ba'abba zanni ismu nan ma Allah ya ce wala tajassasu wala yaghtab hibbu a haɗu kuma an ya'kula lahma akhihi wata kullaha inna Allah ta tawwabur rahim ya zama hadisin manzo Allah ya dace da maganar Allah baraka wa ta'ala cikin alkur'ani alal amri bi sauni irdil muslim gayata siyana al-imam al-qurtubi yace in ka dauki wancan hadisi ka hada da wannan aya ta 12 ta suratul hujurati to gaba daya babu inda Allah ya tsare mutuncin musulmi daga qur'ani zuwa ga hadisin manzon Allah fiye da waɗannan gudaje Allah tabaraka wata'ala ya tsare mutuncin musulmi ka duba ta inda aka tsare da farko an ce kar a maka mummunan zato na biyu in an yi zaton kar a yi aiki da wannan zaton daga zaton Allah ya fara hanawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin sa filla filla cikin hadisi lika taqaddumin na an al-khawd fihi bi fa'in fa in qala a hasu. li atahaqqaqa idan mutum yace ai ai zato nayi shine nake kokarin in tabbatar sai a ce masa to Allah ya ce wala tajassasu kuma Allah ya ce kar ku yi tone tone kaga da farko zaton ma an hana ka tonan ma an hana ka fa'in ta haƙaƙtu min gairi ta justus idan mutum ya ce to aini ban yi zato ba ban yi tone-tone ba amma na tabbatarwa na ɓarawo ne su sai Allah a ƙarshen ayin ya ce wala ya ga tabba abukun ba a ƙarshen ayin sai Allah ya ce kuma kada sashin ku su yi gulman sashi kaga nan ma an datse ka to ba ta inda mutum yake da uzuri ta inda zai fito wato ya tono sirrin wani dan uwa musulmi ba shi da wannan uzuri a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah al-imam al-munawi a littafin sa faidul qadir yana juz'i na farko shafin 713 yace wal yace li wulati al-umuri wa man fi ma'nahum kamar yadda muka ce amru bin al-asi wanda ya faɗi wancan magana da muka karanta a littafin al-adabul mufrad jagora ne shugaba ne shi ya fara ma rike shugabanci gaba ɗaya a afirka shi ya fara mulki a misra zamanin sayyiduna umar har zuwa zamanin sayyiduna usman kafin ya cire shi Allah ya kara musu yarda amru bin al-asi shi ya kawo musulunci misra kuma suka kawar da daular kafirci a misira suka kafa daular musulunci shine musulmin da ya fara shugabanci shi ya faɗi wannan magana saboda haka yi al alimamul munawi ce wannan magana ta amr bin al'asi cewa mutum ya daina duba haƙƙi a idon wani alhali yana da aibun da ya fi na wancan ya fi tasiri ga shugabanni akan mabiya a matsayinsa na shugaba ne yake faɗin wannan kalmar saboda haka shugaba ya fi kau da kai ga laifukan mabiya wato shi ke sa a samu maslaha ga shugabancinsa mun karanta hadisin 248 a baya a littafin nan al'adabin mufrad hadisin jubairu bin nufair al-haburami wanda ya bada labarin muawiya dama lokaci guda ne dama an samu lokaci guda waɗanda mutane uku nan su suka fi ƙarfi a duniya gaba ɗayanta a gabas sai duna alibin abi talib ba kamar shi arewa mu'awiyar bin abi sufiyan babu kamar shi a yamma amru bin al'asi wanda ya faɗi wannan magana babu kamar shi su uku a lokaci guda a duniya wanda sun fi kowa ƙarfi to kaga mun ji maganar wannan shugaba ta yankin yamma shine amru bin al'asi wanda yana misra shi kuma mu'awiya wanda yake arewa mun karanta nasu hadisin a wannan littafin al'adabul mufrad shine hadisin 248 a littafin nan jubairu bin nufair al-haburami yace ya ji muawiya ya karanta wani hadisi sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman nafa'ani Allah bihi muawiya na ji wata magana daga annabi wannan maganar da naji daga manzon Allah mu'awiyya ya ce magana ta amfanar da shugabanci na wato ya amfana da wannan kalmar guda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabi ai baya magana ta son zuciya la yantiqu anil hawa duk maganar da manzon Allah ya faɗa in za ka ɗauke ta ka rike wallahi sai ka ci ribanta a duniya da kuma kiyama muawiya ya samu shugabanci ta arewa yankin sham ya ce ya taɓa jin magana daga manzon Allah wannan magana da ya ji daga wajen manzon Allah ta amfane shi a shugabancinsa manzon Allah ya ce innaka izatta riba ribata fil nasi afattakum manzon Allah ya ce idan za ka rika bin zargi ga mutane kana shugaba to mutanen bata su za ka yi ba gyara su ba idan kana matsayin shugaba sai ka rika bin arriba shakka da kokonto ga mutane to ta jama'an naka lalacewa da su ba gyaruwa ba shi ne sai mu'awiya ya ce fa'in ni la'attabi'un riba tafihim fa'uftiduhu ni ba na bin shakka game da al'ummata mu'awiya ya ce ba na bin kokonto don na samu zato game da mutum ba zan bi wannan zaton ba domin na tabbata abin da annabi ya faɗa zai faru manzon Allah ya ce in shugaba zai bi zato akan mabiya to waɗannan mabiyan za su lalace ba gyaruwa za su yi ba wanda wannan sharhin sa ya zo cikin nihayat fi garib hadis yana mujallal nabi shafi na 287 da yace ar-raibu wa huwa bi ma'ana shakki wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa izattaham izattahamahum wajaharahum bi su'i dhanni fihim manzon Allah yana cewa idan shugaba ya zan yana zargin mabiyansa kuma yana bayyana zargin a fili yana zargin su addahum zalika ila da ma zunna bihin wannan zargin da shugaba yake wa mabiya zai tunzura su su kai ga yin abin koda da ba sai fa fasadu kaga kenan sun daɗa lalacewa a maimakon su gyaru hadisin yana sunan abi dawud babu nahyi an tajassus duk yana karkashin hani da aka yi game da tonon asiri fallasa da sauransu wanda shi sa imam abu dawud ya kawo hadisin nan. a riwaya ta al-imam abu dawud muawiya yace sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah yana cewa innaka inittaba'ta awratin nasi afsatahu idan kace zaka rika bin al'auran mutane to lalata su zakai au kitta an tufsidahum ko kuwa ka kusa ka lalata su wato da'iman ka rika duba inda mutane suka ci suka yi nasara ba inda suka gaza ba shine ta abu darda'i kaga shi ma sahabi ne lokacin da muawiya ya faɗi wannan hadisi sai ya ce kalimatun sami'aha muawiyatu min rasulillah nafa'ahu Allah ta'ala biha kalma ce da muawiya ya ji daga manzon Allah muawiya sai ya rike wannan kalma shugabancin da yayi har ya gama sai nasara ake samu saboda muawiya baya duba inda jama'a suka gaza sai dai inda suka samu kamala baya duba ta ina mutum ya gaza baya aiki da zato a kansu ba wane ya ka samu kudinka a wane aka zaɓa rawu ne babu abinda ya bayyana shi zai aiki da shi baya aiki da zato akan al'umma shi saboda wannan hadisin na manzon Allah kuma hadisin malamai da yawa sun inganta shi wanda hadisin ma yana riyadu salihin al-imam an-nawawi ya inganta shi ne hadisin 508 yana sahihu sunan abi daud hadisi na 4889 a riwayar al-imam al-baihaqi babu ma jaa fi an-nahyi an tajassus duk da yana karkashin hani da aka yi game da tonon asiri annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka inittaba'ta awratin nasi a wata riwayar yace afaratin nasi idan kana bin al'auran mutane ko in kana bin tuntuben mutane wato inda mutane suka yi kuskure nan zaka rika nemowa to duk wannan yana sa mutane su lalace in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka dubi shugabancin manzon Allah manzon Allah bai aiki da zato akan jama'a bare shi ma da Allah madaukake ya sanar da shi munafikai Allah ya sanar da shi munafikai ga sunan ratata yana ganin su za su zo a yi mu'amala a tashi amma manzon Allah bai nuna kuma ya san wani munafiki ne manzon Allah ba zai nuna ba zai yi mu'amalar yanda ka san bai san ka ba amma in ka tashi wani lokaci sai manzon Allah ya ce duduwa wani kai to Allah ya shirye shi saboda shi ya riga ya sani amma aikin ba nashi bane sanin gaibu aikin Allah ne tunda Allah ya bar abu a boye kai ɗan adam baka da ikon gano shi idan kuwa kai kokarin sai ka gano to shine abin da malamai suka faɗa za ka ɓata duniya ka lahirar ta ɓaci Allah ya kare mu sannan akwai riwayar da tazo tana al-mujamul kabir hadisi 859 manzon Allah ya ce a'ridu anin nasi manzo Allah yake ku kau da kai ga laifukan mutane ku kawar da kai ga laifukan mutane alam tara annaka inittaba'ta ribata fin nasi afsattahum shin baka gani idan har ka ce zaka rika bin zato ga mutane sai ka lalata su saboda haka hadisin ya zo a littafin ibnu abdulbari sharhi muwatta at-tamhid hadisi na biyar ya zo ta riwayar abu umama al-bahili kaga kenan baya ga hadisin muawiya akwai hadisai da aka samu daga manzon Allah wanda duk suna da alaka da haka misali hadisin Abu Umama al-Bahili manzon Allah yace innal amira shugaba izabta ribata fil nas idan ya zan yana bin zato ga mutane afsadahum sai ya lalata al'umma shi maimakon ya gyara su wannan hadisin an same shi daga Muawiya da Abu Umama al-Bahili an same shi daga kasiru bin murra da amru bin al-aswad da al mikdan bin ma'di karib an annabi bi mislihi duk waɗannan sahabbai sun ruwaito daga manzon Allah wanda zaka samu a takrijus sunna hadisi na 1073 shi yasa al-imam al-munawi da ya dubi waɗannan hadisan littafin faidul qadir juz'i na 409 yace gaba ɗaya hadisan nan maqsudul hadis manufar hadisin shine hastul imami ala tagafuli manzon Allah yana kwadaitar da duk mutumin da ya zama shugaba ya kau da kai idan mutum shugaba ne ya zama mai kawar da kai ba mai sa ido ba mai kawar da kai abinda bai iso gare ka ba abinda Allah bai bayyana shi ba karka nemi bayyanarsa wattagaful wa adami tatabbu'il awrati kada ya zama ya mai da hankali wajen tonon asiri fa inna bidhalika yaqumu an-nizam al-imam al-munawi yace idan ana neman tsari na rayuwa to ka'ida ne sai an bi wannan mataki da manzon Allah ya karantar da mu wa yahsulu al-intizam wal insanu qallama yaslam min aibihi shi mutum yana da wuya a ce ba shi da nashi aibu falau amalahum bi kulli ma qaluhu aw fa'aluhu ishtaddat alaihim al-awja wa majal bal yasturu uyubuhum abinda ake so ga shugaba idan ma mai laifi ya bayyana gaban shi ya yi kokari ya rufe masa aibu din wa yasfah ya yafe mishi wala yattabi'u awratin wala yatajassas alayhi wannan ita ce ka'idar Allah ga shugabanni a tsarin sunnar manzon Allah shugaba kada ya bankaɗo sirrin jama'arsa kuma ko da aibun ya fito gare shi ya tagafar idan aka ce ya tagafal ya fi kau da kai ga wannan aibu akan hukunta shi wa yasfahu ya zamanto ya yafi wanda wannan ka'idar Allah da kansa ya dora manzonsa a kanta Allah ne da kansa ya dora annabi a kanta wanda yana cikin alkur'ani suratu ali imran aya ta 159 Allah ya ce ma annabi fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan galibal qalbi lan faddu min hawlika in ji Allah sai Allah madaukake ce fafu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wannan tsari ne da Allah da kansa ya dora manzo akai wanda yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko nasarar da kake samu wata rahama ce ta Allah yana gaya ma manzon Allah nasarar da kaga kana samu rahamar Allah ce saboda Allah ya yi ka mai saukin hali walau kunta fabban galibal kalbi da ka zama shugaba mai kaushin hali mai taurin zuciya lamfar domin haulika duk wanda ke kusa da kai zai gudu sai manzo Allah ya ce fa'afu anhum in ma laifinsu ya fito ka yafe in ji Allah mahalicin bayi laifin ma in ya bayyana ka ce an yafe bayan ka yafe ka san mutum mai laifi ne ba ka san shi mai laifi ne laifin ya bayyana wanda shine bayanin al-Imam al-Munawi yasturu uyubahum wa yatagafal wa yafa laifin ya bayyana Allah yake ka yafe bayan ka yafe sai Allah yake wastagfir lahum ka taya su ma addu'a Allah ya gafarta musu ka taya jama'an naka addu'a Allah ya gafarta musu sannan ba a tsaya haka ba Allah ya wa shawirhum fil amri in za ka yi hukunci sai ka nemo shawararsu masu laifin nemo su ai laifinsa wani gefe ne tana yiwa kuma yana da kwarewa a wani gefen sai ka ce wani da kai za mu yi shawara zo mu zauna in ji Allah subhanahu wata'ala amma Allah bai ce dole sai ka bi shawarar da suka baka ba fa'iza azamta lokacin da ka zaka hukunta abu me Allah yake fatawakkal ala Allah zaka dogara ne ga hukuncin Allah inna Allah yuhibbul mutawakkil wannan shine tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi kuma da hakan ne Allah ya ba wa shugabancinsa nasara in ka dubi littafan tafsiri game da wannan aya ta suratu Ali Imran misali tafsirin al-Imam razi at-tafsir al-kabir mujallal na tara shafi na 68 yace at-tawakkul huwa an yura'i al-insanu al-asbab adh-dhahira da Allah ya ce ma annabi idan ka yunkura zaka hukunta wani abu ka dogara ga Allah wato shine kai aiki da sababi na zahiri walakin la yu'awwilu bi qalbihi alaiha bal yu'awwilu ala ismatil haqqi kada ya ɗauki zuciyarsa ɗaya zai aiki da ita a matsayinka na shugaba ka dogara da abin da hujja ta tabbatar da shi wanda in kayi hakan to nan da nan za a samu nasara saboda ka yi ce la hilma ahabbu habbu ilallahi ta'ala min hilmi imamin babu juriya dauriya wanda Allah ya fi so kaman dauriyan shugaba ga jama'arsa wa rifkihi babu wani sassauci da Allah ya fi so kaman sassaucin shugaba da jama'arsa wala jahala abu ila Allah babu jahilcin da Allah ya fi kyama min jahali imamin kamar jahilci na shugaba wa kharaqihi da kuma wautarsa saboda ka idan shugaba ya zan Allah ya bashi hakuri Allah ya bashi fahimta to Allah madaukake yana son wannan shugaba akan mutumin da bai dace da hakan ba malamai da yawa sun yi sharhi kan wannan hadisi da muka faɗa kamar yadda bayani gabata daga cikinsu akwai al-imam al-ghazali a littafin sa ihya ulumuddin yana mutallan takwas shafi na 650 yana cewa faman arada an ya ariba uyuba nafsihi falahu arba'atu turuq don mutumin da yake son ya tsira daga abinda manzon Allah ya faɗa musamman dai shugaba to yana da hanyoyi guda hudu na farko an yajlisa bayna yaday shaytin basirin bi uyubin nas ya zamanto shugaba yana samun damar zama gaban malami muttali'in ala khafayal afati wa yattabi isharatahu fi mujahadatihi idan shugaba yana iya zama gaban malami to Allah zai tsere da shi yace na biyu a tsariƙu an ya tsuluba sadiƙan saduƙan basira dole sai shugaba ya sa lura game da makusantansa ya zamanto masu gaskiya masu basira masu addini yulahibu ahwalahu wa af'alahu waɗanda za su rika lura da take-takensa da mu'amalarsa da hukuncinsa za su gaya mar ta kaza ka bar hanya ta kaza ka yi daidai ya ba da misali da sayyidina umar bin khattab Allah ya kara masa yarda sayyidina umar musamman yake gaya wa mutane yace musu rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi Allah kai rahama ga duk mutumin da ya nuna min inda na gaza sai na umar yake faɗa gaban jama'a ya Allah ka yi rahama ga duk mutumin ya gaya min inda na gaza kaga kenan sai na umar yana neman ma da shi ta ina ne ya gaza kuma duk mutumin da ya faɗa mar inda ya gaza sai na umar zai ɗauka wa kana yas'aluhu huzaifa saboda haka da ya tabbata huzaifa bin al-yamani na hannun daman manzon Allah ne Allah ya sanar da eh, ya sanar da annabi sunayen munafikai manzon Allah ya kira huzaifa ya kirga masa saboda haka yasa ake kiransa sahibu sirri rasulillah ma'abucin sirrin manzon Allah huzaifa bin al-yamani da yake sayyidina Umar ya sani ya lallaba ya jawo shi a jiki to haka ake so saboda ya san akwai ribar da za a ci ta gefen huzaifa to kana yas'alu huzaifa yace masa anta sahibu sirri rasulillah fil munafiqin huzaifa kai ne fa manzon Allah ya baka sirrin sunayen munafikai a zamanin sa to don Allah kaga dai yanzu ina shugabanci fa hal tara alayya shay'an min atharin nifaqi shin tafiyar tawa kana ganin akwai alama ma ta munafinci yana ma so ya sani ashe kaga sai ka nemi sani Allah ya sanar da kai saboda haka yana kusantar huzaifa kuma huzaifa Allah subhanahu wataala ya riga ya sani ya sanar da shi shi kansa huzaifa ya san darajarsa ba ta kai ta sayyidina Umar ba amma sayyidina Umar bai gaza ta wajen neman wannan ilimi tunda Allah madaukaki ya keɓanta huzaifa da shi saboda haka yana kusantarsa shine eh, al-imam al-ghazali yace fa huwa ala jalalati qadrihi ka duba girman sayyidina umar wa uluwi mansibihi hakaza kanat tuhmatuhu li nafsihi me ya sayyidina umar yake yi kaga yana aiki da hadisin da muka karanta sayyidina umar yana duba nashi laifi yana kokarin ya sani ko dai ma yana cikin munafikai sayyidina umar ba wai duba mutanen yake waye munafiki ba shi kansa yake duba kansa ta ina na zan munafiki shine abinda manzon Allah ke karantar da mu ka sa lura a kan naka laifi ba laifin mutane ba to ya zama shugaba ya zama wannan ne matakinsa shine ya ce fa kulluman man kana aufara aqlan wa a'la mansiban duk wanda Allah ya bashi daukaka kana aqalla ijaban wa a'zama ittihaman li nafsihi da zaran mutun ya samu girma to ya bar tunani ma kansa ya koma tunani ma al'umma amma abinda aka yi so da kai ka koma tunani ma kanka in abin da ya shafi laifi ne maimakon ka ringa tunani wato ma ainihin laifin yana ga al'umma ya ce hanya ta uku an yi tafi da ma'arifatu uyubi nafsihi min a a'da'ihi shugaba ya zan yana daukan maganganun makiyansa domin ta kana samun riba idan makiyinka ya ce baka iya kaza ba daga ranar sai ka fara ko na hudu an yi nasa ya kasance kana cuɗanya da mutane karka kyale karka kyale sai an gaya ma ka duba sayyidina umar dare yayi bai zama sai ya zaga unguwanni da kansa sai ya taho ya ji mai ke faruwa a ƙasa da duk mutumin da zai yi wannan fa kullu man ra'ahu mazmuman fi ma bainal khalqi falyutalib nasahu bihi wa yansubha ilayhi fa innal mu'min mir'atul mu'min shi mumini madubi ne ga mumini saboda haka idan shugaba zai shiga kasuwa rayuwar talakawan da ya gani a matsayinsa na mumini ya kamata wannan ya zama madubinsa shi ma nashi rayuwar kenan wannan abin da shugabannin farko suka yi kenan fayara min uyu uyubi gairihi ba nafsihi saboda ka in jama'a na zaune lafiya sai ya auna da rayuwar shi sayyiduna umar a lokacin da aka shiga fari yayi kansa alkawari bai sake cin nama saboda talakawa sun shiga yunwa har ma sai da ya kai garamewa sahabbai suke marfada fada zaka mutu fa yace to ya za a yi ya dadi alhali talakawa na cikin wahala wato shine almu'minu mir'atul mu'min mumini ya zama madubi ga mumini yace idan mutum idan shugaba ya dauki matakai hudun nan ya tsira shugaba ya kai kansa gaban malami ba malaman su kawo kansu gaban shi ba idan zai iya zuwa gaban malami to zai gaya mar gaskiya kuma duk mutumin da zai bi waɗannan matakai to cikin ikon Allah Allah zai tseratar da shi wanda yana abin da ya shafi tonon asiri dama ya shi alaka da shugabanni kamar yadda malamai suka faɗa to sai abu na hudu shi kansa tonon asirin ya samu hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tonon asiri ya samu hadisai daga manzon Allah shi kansa yana da aibu akwai hadisin Abdullah ibn Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istama'a ila hadithi qaumin wa hulahu karihun aw yafirruna minhu don mutumin da zai saci sauraron wasu mutane alhali ba su so ba ko suna gudunsa subba fi udhunihi al-anuku yawm al a ranar tashin kiyama za a narka karfe a dura mar a kunnuwansa don mutumin da aikinsa kenan ya nemo maganar wasu alhali ba sani ba ya ɗauko maganarsu na sirri saboda ya tono asirinsu manzo Allah ce sai an marhaka a kiyama su kaga yana da hadari kuma hadisin yana sahih bukhari musamman eh, al-imam bukhari ya babi akai babu man kazaba fi hulmihi hadisi na 742 akwai riwaya da tazo subba fi udhunihi yawm al-qiyamati azabun manzo Allah ce a ranar kiyama sai an dura azaba a kunnuwan mutum saboda haka yasa mutane idan suna ganawa bai kamata ka shiga ba duk wani abu da ya zama na sirri kar kai kokarin sai ka gano shi kokarin ganowan haramun ne a sunnar manzon Allah akwai riwaya da tazo zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace man istama'a ila hadisi qaumi duk wanda ya saurari zancen wasu mutane wala yu'jibuhum an yastami'a hadisahum alhali su ba sa son mutumin ya ji maganar su uziba fi uzunihi al'anuku za a narka karfe a dura a kunnuwarsa a kiyama wanda wannan ya zo cikin hadisai da dama ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai sa shi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya shugabanci lokacin da manzon Allah yake da rai idan sahabbai sun kawo magana na tsaye gumi manzon Allah nan take yake kwaban su baya baya gaskantawa akwai misali misali da hadisin itbanu bin malik wani sahabi ne wanda hadisin yana sahih bukhari da muslim ana kiransa itbanu bin malik ya makanci Allah ya kara masa yarda saboda haka sai ya aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam anni uhibbu an ta'tiyani ya rasulullah ina so ka zo gidana fa tusalli fi manzili fa attakhidhu musalla ina so kai sallah a gidana wurin da kai sallan nan zan rike shi wurin sallah na yana so ya tabarruki kenan da ainihin bigiran da manzon Allah ya sallah yana so ya mai da shi wurin sallah a gidan fa jaa rasulullah sai manzon Allah ya zo gidan wa jaa qaumuhu to jama'ar unguwa suka ji cewa annabi zai zo unguwa sai aka hadu a gidan ba ta gayyaba rajulun minhu amma sai zama akwai wani mutum daya a gidan wanda shi bai zo ba baya gurin ranar da annabi ya tafi wannan gidan shi wannan mutumin baya nan ana kiransa malik bin dukshum wa fil khabari annahu alayhi salam dakala wa huwa yusalli fi manzilihi wa ashabuhu yatahaddathuna bainahum lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan gida yana zuwa yace ina ne kake bukatar ayi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gabatar da sallah ɗin mutanen da suka zo sai ya zamanto suna maganganu kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ya ce ai kaga wani baya nan ai munafiki ne kaga annabi shugaba ne sai gashi waɗannan suna cewa wanda bai halarci lokacin da annabi ya je wannan gidan ba sai ana magana ai munafiki ne ya za a yi a ce annabi zai zo gidan nan amma shi ya tafi nan take sai manzo Allah ya ce alaysa yashhadu an la ilaha illallah shi wannan da kuke cewa munafiki ne ya taba cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah inji manzo Allah ya taba yin kalmar shahada suka ce innahu yaqulu zalika ya fada wa ma huwa fi qalbihi amma dai ya fada da baki baya zuciya to kaga kenan an shiga gefen da Allah subhanahu wataala yake banta da shi don babu wanda ya san zuciyar bawa sai Allah ne sai manzon Allah ya ce innahu la yashhadu ahadun annahu la ilaha illallah wa anni rasulullah babu wanda zai shaida cewar ba abin da ya cancanta abota mu face Allah ya shaida cewa ni manzon Allah ne fa yadkhulun nar sannan kuma ya shiga wuta a ranar tashin kiyama manzon Allah ya ce ba zai yi ba auta tsamaku manzo Allah ya ce wuta ba za ta taɓe shi ba yanzu kaga shugabancin annabi a ce manzon Allah zai zo unguwa mutum baya nan ya tafe shi ai kaga za a ɗauka ai makiyin manzon Allah amma da annabi zo sai kare shi yake manzon Allah yana kare shi ga jama'a maimakon shi ma annabi yayi aiki da zato da zai aiki da zato a ce ai wani ashe yana cikin makiyana manzon Allah sai yana ta kare wannan mutum yana cewa ba haka ne wanda malamai da suka kamar ibnu abdul a kitabu tamhid yace wala yashtaku minhu nifaq wannan sahabin kuma ba a ma alaƙanta munafinci da shi saboda ya halarci yakin badar duk wani yakin da manzon Allah ya halarta da shi akai to kaga wannan ai baka ma jingina shi da ainihin munafinci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya gudanar da shugabancin sa wanda shi yake nuna maka duk sa'ilin da zargi ya taho to bai dace ga mutumin da yake shugabanci aiki da shi ba abu na biyar malamai suna aji mutumin da ke tonon asiri a matsayin annamimi annamimi shine mai kokarin haddasa husuma wannan ya zo cikin kitabul azkar na al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi yace qala al-ulama an-namimatu naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'd ala jihati al-ifsad bainahum annamimanci shine ya dauki maganar wannan akai wajen wannan kaga duk wanda ke kokarin tono asirin wani zai ta dauko labari saboda yazo yana har hada su ya zama annamimi wanda ya zo cikin ihya ulumuddin na imam al-ghazali mujallal na uku shafi na 156 yace ilam anna an-namimata inma tutlaqu fil aktar ala man yanimma qawla al-ghayr ila al-maqul fi kama taqulu fulan yatakallamu fika bi kaza an-namimi shine wanda zai dauki magana ya kai ma wani وليست النميمة مخصوصة بهذا بل حد النميمة كشف ما يكرف كشفه don haka idan aka ce an namimanci ba ɗaukar labari kaɗai ba ne ban kaɗo abin da shari'a ta hana a ban kaɗo shi ma an namimanci wanda kuma ya samu bayanin magabata da dama a kai abu na shida wato shine ne cewar akwai yanayi wanda shari'a ta halatta wannan yanayi da shari'a ta halatta game da tonon asirin mutum wanda shine idan laifin nasa bai takaita ga kanshi ba ya zo cikin bayanin al-usaimin yana sharhul arba'in an-nawawiyya juz'i na farko shafi na 172 walakin as-satru la yakunu mahmudan illa idza kana fihi maslaha rufe asirin mai laifi yana iya zama sunnar manzon Allah ta inda babu ta inda akwai maslaha cikinsa wala ya manu mafsada babu mafsada babu barna a ciki idan aka ce wannan almujirin mai laifi ne mutum ne yana laifi yana kashe mutane amma a boye kai sai Allah ya nuna maka shi kaga ta'adi yake ma al'umma ba tsakaninsa ne da Allah ba to akwai bambanci tsakanin mutumin da zaka ganshi yana zina wannan laifinsa tsakanin shi da Allah ne wanda zai kasance yana shan giya wannan tsakaninsa da Allah ne amma wannan kisan mutane yake da makami kaga yana ta'adima al'umma kaga kenan ba ma tsakanin shi da al'umma ba al'umma kanta da Allah ba al'umma kanta yana mata barna idza ajrama al-usaymi ne ce la nasturu alayhi wannan haramun ne karfa mar asiri kaga ana magana ne akan mutumin da yake laifi tsakaninsa da Allah amma wanda barnarsa ta shafi al'umma wannan wajibi ne a bankado sirrinsa a gaya wa mutane to akwai bukatar mutum ya gane wani laifi ne aka ce eh, haramun ne ka tono game da laifuka da mutane suke aikata wanda shine ya shafi tsakanin mutum da mahaliccinsa amma abin da ya shafi fasadi wannan ba laifi ba ne al'imamun mubarak kafuri ya yi sharhi a kansa a littafin tuhfatul ahwazi yana mujallar na takwas shafi na 215 wa amma sitru al-matlub ilayhi fal bihi a sitru ala zawi al-hay'at abinda malamai suka ce idan kaga mutum yana aikata laifi wannan mutumin duniya bata san yana yi ba bai shahara ba kaga ga asirinsa a rufe kenan yake fa amma al-ma'ruf bidhalika fa yustahabu Allah yustaru alayhi mutumin da dama an san shi mai barna ne shi wannan ba a rufe asirinsa haka kuma mutumin da yake ta'adima al'umma shi wannan ba a rufe asirinsa li'anna sitra ala hadha yutmi'uhu fil idha'i wal fasad mutum ne ya zama aikinsa shine kisan mutane kuma yana yin kisan nan a boye babu wanda ya sani kai sai Allah ya nuna maka shi idan baka faɗa ba ba mamaki gobe kai ne ma za a kashe so kenan rufa asirinsa kara barna ne ga al'umma ba wai kariya gare su ba saboda haka ana la'akari da maslaha da kuma la'akari da ainihin laifin da mutum yake aikatawa kafin a ce tonan asirinsa yana zama laifi ko a'a ta ce haza kulluhu fi satri ma'asiya waqa'at wan qabat amma ma'asiyatu ra'aha alaihi wa huwa ba'du mutalabbisun biha fatajibu al-mubadara bi inkarihi bi inkariha alai idan ka samu mutum yana aikata laifi wannan laifin ya zama tsakaninsa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ba saka shari'a ta kwadaitar ka rufa mara asiri akwai hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rufe asirin musulmi Allah zai rufa mar asiri duniya da lahira ana nufin mutumin da ba a san shi ba wannan malami ne babu wanda zai ce wannan malami za a yi tsammanin zai yi kaza amma kai sai Allah ya nuna maka inda ya gaza ga inda malami yake wani laifi to wajibi ne ka rufe asiri kar wani ya sani amma mutum ya zamanto fasiki ne mai fasadi ya shahara ta wajen fasadi din kowa ya sani to wannan rufe asirinsa wato ba alheri bane ga al'umma wanda ya zo cikin bayanin Ibn taymiya eh, mujallar na 28 majmu'u fatawa shafi na 217 abu na ƙarshe cewa da aka yi tonon asiri haramun ne bai kawar da wajibcin nasiha ba misali katar da mutum yana aikata wani laifi kai kana da hujja mutumin nan mai laifi ne mashari'a ta kwadaitar da kai karka fallashe shi to ba wai shiru kawai za ka yi ba kuma sai kamar nasiha wajibi ne kamar nasiha wannan ya zo cikin bayanin ibnu hajar a cikin fathul bari yana mujallar na biyar shafi na bakwai. idza ra'ahu ala qabihin mutum ne ya tarar da wani yana aikata wani mummunan laifi falam yuzhirhu lin-nasi amma tunda an hara an hana baka je ka fallashi mutumin ga mutane ba Walai fi hadha ma yaqtadi tarka al-inkari alai da shari'a ta ce karka fallashe shi shari'a bata ce kai ka kyale shi ba fi ma bai wa bainahu ya kamata yi mai nasiha mutumin nan abinda ka gan shi yana aikatawa mara kyau ba shiru za yi ba yuhmalu al-amru fi jawaz ash-shahadati alayhi bidhalika Alama idan an ankara alayhi wa nasahahu falam yantahi an qabihi kayi mar nasiha a yau wani ka daina abin nan da naga kana yi wannan laifi naka ba shi da kyau shari'a ta hana bai bari ba ka sake ganinsa bai bari ba ka annahu ma'murun bi an yastatira idza waqa minhu shay'un falau tawajjaha ila al-hakimi da kai nasiha ga mai laifin nan karo na ɗaya karo na biyu karo na uku ya bari ibnu hajar yace idan ka ɗauki al'amarinsa ka kai ga hukuma ka fallace shi a nan baka yi laifi a wajen Allah ba saboda ya zama almujahir ya zama almujahir wanda ke alfahari da aikata laifi kaga nan ba tsakaninsa da Allah kaɗai ba ne tun da kai ka gano ka mai nasiha bai daina ba ka sake ganowa ka mai nasiha bai daina ba to kaga anan ya zan fasiki don haka dan ka fallashi wannan baka zan mai laifi ba amma laifi guda wanda zaka ga mutum yana aikatawa al-inkaru fi ma'siya qad hasala talabbus biha fa yajibu al-inkaru alayhi wa illa rafa'ahu ila al-hakim wa laysa min al muharrama bal min an-nasiha al-wajiba idan ka yi nasiha ga mutumin da ke aikata laifi bai daina ba sai ka ɗauki al'amarin sa ka kai gaban hukuma anan ba ka da laifi a wajen Allah subhanahu wataala kuma baka ci naman sa ba ba a cewa kai giba kana ƙarƙashin babin nasiha gyara ga al'umma gaba ka fara ƙoƙarin gyara gare shi shi kadai ya ki yadda barnarsa ko za ta yadu saboda ka sai ka daga sa ka kai gaban hukuma wanda wannan shine aikin hizba malamai suna cewa wannan bai saba maka'ida ba Allah subhanahu wa ya ba mu ladan abin da muka dace da sa daidai Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa menene hukuncin weather forecast shine mutanen da ke harsashen yanayi a ce za a yi ruwa gobe ko sati mai zuwa to malamai na cewa weather forecast ba laifi ba ne saboda ana dogara da sababi wato ana dogaro da sababi ba kamar bokanci ba ne ana dogaro da sababi saboda iska ta kada daga gabas ta yi kudu ko wani abu sai a ce ai alamar kaza ne da haka ake gane za a samu ruwa ko a'a ko kuma ta canjin zafi da kadawar iska duk suna an dogara ne da wani sababi kafin a ce za a yi ruwan ko ba za a yi ruwa ba amma duk da haka wannan yana fatawar lajna mujallar takwas shafi na 322 duk da haka malamai suna cewa kada ka yadda zuciyarka ta kudurta abin da mutane ke fada na harsashen abin da zai auku in sun fada kaji amma kar ya zauna a zuciyarka domin idan ya zauna a zuciyarka za a wayi gari kana gaskanta wannan abin ko da kuwa babu hujja a kansa saboda ka yasa karka sake zuciyarka ta kudurta dan adam zai ce ma za a yi ruwa gobe karka sake zuciyarka ta kudurta wannan ba a ce ka karyata shi ba saboda dogaro da sababi ya halatta mishi amma kuma karka yi imani da wannan a zuciyarka imanan jaziman wanda yana iya lahani ma aqidarka wanda ya zo cikin bayanin eh, ibnu taymiya a majmu'u fatawa mujalla na 35 shafi na 166 har zuwa shafi na 91 yana fatawa bin baz mujallan 8 shafi na 89 Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب